بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما عندما كسابة أولنا غار اللوكة عندما كرشينا وتا رمضان كافن شغا تفسيري من أن تعليقي ما تيسر دقوم ترجمة أكم بيتكم littafin ashu'ara'u ko littafin shu'ara'il jahiliyin wanda an zaɓi mu'allaqat ne wato waƙoƙi guda bakwai da aka rubuce su da zinariya a yadda aka ce an rataye su a jikin ka'aba saboda kyawunsu to muna nan a mu'allaka ta biyu ita ce mu'allakar tsarfatu bin al'abd al-bakari eh, idan ba a manta ba a karatunmu na baya mun tsaya a baiti na nawa ne baiti na nawa ne lambar baitin baiti na goma sha eh to baiti na goma sha hudu yawan Allah da za mu tashi baiti na sha biyar baitin da makaranta na karshe shine tubari itaqan najiyatin wa atba'at wazifan wazifan fauka maurin mu'abbadi wato tana tsere da ingantattun raƙuma zaɓaɓɓu kuma tana biyar da dilka shine ƙashin ƙafasta da wata dilkar ma'ana ta saka kafar gaba sai ta biyu da ita da ta baya fok amurin akan wata hanya mu'abbali wacce take a dandababbiya to sai ce cewa tarabba'at al-quffayn fi ash-shawl tarta'i hada'iq mawliy al-asirati aghyadi tari'u ila صوت muhibi وتتقي بذي خسل روعات أكلف ملبدي كأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب بمسردي فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجدد لها فخذان أكمل النحب فيهما كأنهما بابا منيف ممرد وطي, وطي محال كالحني خلوفه wa ajrinatun luzzat bida'in munaddadi to anan kusan baiti 24 yana sifanta wannan taguwar tun daga wajen wato tun daga baya da yake cewa da ya gama sifanta sifanta fuskar matar ne cewa inni la'am bil hamma in dahti zarihi bi auja'a sifa ta farko kenan mirqalin a ka تروح وتغتدي أمون كألواح الإيران نسأتها على لاحب إزواء قرشيدي تهيا نسيكي تربعت ita wannan taguwar wacce yake zuwa da ita wurin wannan mata tarabba'at ta ci damina bi ma'ana a wato zamanin rabi shine kaka kenan ko kuma ka ce damina ya zo mata wannan tarabba'a akan ce tarabba'a idan ya ci damina sannan kuma istafa idan ya ci rani wannan shi ne tarabba ta ci damina a alkufaini a wani wuri wasu sun ce alkufain din sunan wuri ne mai zaman kansa wasu kuma sun ce a'a alkufain ɗin wato shi ne wurin da yake da tsandauri amma bai kai dutse ba kamar tudu za mu ce kenan to wannan tarabba din za ku ga a cikin hadisin abdullahi dan umar allah ya kara yadda a gare shi wanda imam tirmidhi ya rawaito shi da sanadin sahih wa ke cewa manzo allah sallallahu alaihi wa sallam afwan hadisin da imam ahmad ya rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud allah ya kara yadda a gare shi da sanadin sahih wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa babu wani bawa da zai shiga damuwa sannan sai ya ce inni ana abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fi hukmuka adalun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bi fi 'ilmi al-ghaybi indak an taj'al al-qur'ana al-'azima rabi'a kaga ni rabi'a qulubina ya zama damina ko kaka ta zukatan to nan tarabba'at tarabba'atul quffain mazala ce wanda duk ya karanta wannan addu'a har zuwa karshen ta to Allah zai biya masa bukata sai yayi masa damuwa in ka koyar da ita ma kuma haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tarabba'atul quffain ta ci damuna a kan tudu fishauli tarta'i tarta'i tana kiwo fishauli a cikin raƙuma ashaul a shine raƙuman da hantsarsu su ya ya bushe ya bushe ya tamshe daga nan ne aka samu watan ashawwal saboda li'annan nuka ta shulu addu'atuha wato wato hantsarsu tana yamushewa tana bushewa saboda nisansu da lokacin kaka to tarta'i hada'iqa tana kiwon wa'yansu gonaki fi shaula a cikin raƙuma mauliyil asirrati wato mauliyal asirrati wanda shi wannan su wannan gonakin wanda aka yi bikon ciyayin wurin agiyadi kuma wurin mani'inci ne abinda yake nufi shine tarabba'atul qufaini fi shauli gashi tarabba'atul qufaini ta cika ka lokacin damina kan tudu tarta'i ita. tana kiwon wa'yansu gonaki tana kiwo a cikin gonakin aifi hada'iqa kenan amma kiwon ba ita kadai take wa fi shaula a cikin kawayenta tagoyi a yawanci taguwa ko dabba ma in ta ga akwai yan uwanta ta fi nishaɗin cin abinci don haka zaka ga jikinta ya fi kyau to kuma ita wannan gonar su wa'annan gonakin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal muttaqina mafaza hada'iqa jam'u hadiqa mauliyal asirratu mauliya wanda aka yi wa biko abin da ake nufi da biko shine a ruwa da ake yi bayan an yi na farko alwasmiyu shine ruwan farko wurin da aka yi ruwan shine mausum wanda aka yi masa ruwan farko sannan alwaliyu kuma shine ruwa na biyu wanda aka biyan tashi bayan an yi na farko to kamar kaga idan aka zo wuri inda ciyayi suke aka yi ruwa ruwan fari kaga ai ciyayin ba za su fito da yawa ba amma aka yi bikon ruwan fa za ka ga sun fito da yawa kuma dama wurin aghyadi a wato wuri ne wanda yake mai ni'ima to sai yake nuna mana cewa a ita wannan taguwa ga ma inda take yin kiwo inda akwai abinci a wurin sosai mauliyal asirrati Al'asirrati ɗin shine wuri wanda yake mai ciyawa mai ni'ima aghyadi wanda yake mafi ni'imtuwa ko ka ce mai tsatse ana faɗa a tsohuwar hausa to haka taguwar take eh tari'u ila sautil muhibi wa tattaqi bi dhi khusalin rawati aklafa mulbidi yace tari'u tana komowa ila sautil muhibi izuwa muryar makiyayi wanda yake mata wanda yake kiranta idan idan ta yi nisa ai zai dinga kiranta to da ta ji sautin tana da hattara za ta yi maza ta koma watattaƙi kuma tana kare kanta saboda kada wani amala ya zo ya mata barbara domin suna yaban taguwa idan ba ta haihu ba ta fi ni'ima ta fi kyau kuma tana da daraja in ba ta haihu ba to me yasa take haihuwa idan ya zama akwai amalan da yake husalin da wato ai bi zanabin zai husalin da wata jela ma'abociyar geza da gashi rawa aklafan mulbidi firgitacciya wacce take aklafa <coughs> baka ce mulbidi wacce take damfararriya haka jelar take ko kuma watattaƙi rau'ati aklafa mulbidi tana kare kanta daga tsoratarwar wani wato amale wanda yake mai baki-baki mai gashi damfararre domin allabadu shine taruwar gashi ko kuma attalabbud shine haduwa a waje guda daya kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ke cewa innahu a wata kira'a kuma wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada inna ma ad'u rabbi qala ma ad'u rabbi to kaga kenan atlafa sai zanto ita tana da tana da wayo tana koma zuwa ga muryar wanda yake kiwonta tana sanya wannan jelar tata ta zama ita ce take shiga tsakaninta da wato ainihin tsakaninta da barbara ta ta, ta amale wanda yake baki mai tarin gashi ba ta yadda ta ba shi dama to ka anna jinahai madrahiyin takannafa khifafaihi shukka fil asidi bin musrabi to sai ke cewa wato ita jelar tata wannan zai kusalin dinnan ma'abocin geza ka anna jinahai madrahiyin kai ka ce wato fuka-fukan mikiya madrahiyu shine farin shaho kenan ko kuma mikiya ko kai ka ce fuka-fukansa ta kannafa hifafaihi su ne suka zagaye gefen jelar ka san yadda dai fuka-fukan shaho ko mikiya suke da ƙarfi to kuma duk da haka shuka wa'annan fuka-fukan an ɗinke su bi masradi da tsinke ko ka ce to tsinke amma abin da yake nufi allura ai da ita ake ɗinke to fil asibi wato a jikin karere abinda ake cewa karere a hausa da amma na ganin kamar asalinta platanci ne wallahu alam al'asib din shine kashin baya wanda yake kama da sarka din nan na gan shi to wannan kashin shine al'asib to to abinda yake nuna maka anan shine eh, wannan jelar tata tana da ƙarfi ta kai ka ce jina hai madrahiyin kamar jela ce ta shahu ko mikiya da ta ke wato ta kannafa hafafai kamar ita ce ta kewaye gefen jelar saboda ƙarfinta kuma shuka da aka ɗinke ta bi masaradi da wato wani tsinke irin da ake ɗinki da shi ko allura fil asibi a jikin indigirin ko kuma a jikin ƙareran ko a jikin ƙashin bayan duka sunansa ne wannan jelar akwai abin da yasa ya sifanta maka wanda ya sifanta ta haka saboda zai gaya maka abin da take yi zai nuna maka yadda take kaiwa matuƙa wajen hana wannan amalan ya mata barbara sai ce fatsauran bihi ai fatsauran tadribu bihi wani lokacin tana duka da wannan jelar khalfan zamili a bayan kuturinta don haka duk wani amala da ya zo da ta yi tana duka da shi shine azzamil asali shine wanda aka kuturta a baya aka ɗora shi akan kuturi misali aka ɗauke shi akan jaki ko doki ko wani abu makamancin haka ko raƙumi shi yasa zaka ga anan yake cewa fa tsauran bihi khalfaz zamili a saman shi wanda aka inda wanda yake zama a baya wanda aka goya din to amma fassarar da muke mata a zaure wacce malaman mu suke mana ai fa tsauran tadribu bihi kenan amma ya shafa tadribu din khalfaz zamili tana buga jelar a bayan kuturinta wa taratan wani lokacin kuma ala hashafin wato sai ta buga jelar akan hantsar ta nonon ta kenan to yanzu zai sauka daga nan ya koma sifan ta nonon ya nonon yake hantsar take yake cewa zawi ita wannan hantsar ta nan ta yankwani mujaddadi saboda an yanke mata sha kashen ta zama kamar wata salka irin butar da ake yi ta roba ai ta ta fata wacce fulani suke tafiya da ita kiwo abin yake nufi a nan shine kaga dai ita ba ta da ciki kuma ba za ta yadda ta yi ciki kuma ba ta shayarwa to kuma shi asali hantsar dabba idan ba ta shayarwa ya take yi tana bushewa ta yankwani to haka jelar take wannan dan ya nuna maka cewa fa ta fa kai matuƙa fa wajen zama zaɓaɓɓiya domin ba ta da ɗa ba ta da ciki don haka ala hashafin hashafin ɗin ita ce hantsa tashanni ashan shine wato ainihin abinda ake cewa buta ko salka mujaddadi wacce aka yanke shan nuna a ba'un ghair majzud kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa to a kamar a can abin nan kenan a can cikin alkur'ani na'am eh to kuma dai shine wancan din duk da haka hmm. to ina ganin an nuna mana lokaci ya yi mun samu baiti ɗaya biyu uku hudu saraka sai mu tsaya anan sai mu tafi a karatu na gaba insha